الم تر انهم في كل واد يهيمون ya wannan manzo baka gani cewa daga abubuwan da ke nuna batansu akwai yadda suke zama. kowane zaza wato fili ko sarari da kwari suna yabo wani lokaci wani karan kuma suna zambo wasu lokutan kuma su shiga wasu abubuwa daban